da ya sake dawo da mu wannan darasi na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin wato suratul mu'minun muna kan aya ta hudu wadda take magana akan zakka kuma mun dan koma gefe kaɗan muna son mu bayyana dalilai ko amfani ko fa'ida na ita zakar. wala Allah kafin mu faɗi fa'idojin mun ratse muna maganar wato illoli da talauci ke jawo wanda kuma saboda Allah ya kori wannan talauci din ya farlanta zakka jiya mun fara ba mu kare ba cikin abubuwa guda kusan tara da muke son mu ban faɗi kome ba eh, ya zame mana kamar shimfiɗa a jiya to yanzu kuma kafin mu shiga za mu kwai tambayoyi wato da yawa tambayoyin kuma masu su suna son a rinka amsa su sai muna ba da shawara duk wanda zai yi tambaya ya rubuta tambayar kai ba sai ya tsaya ya ba tarihi da doguwar wasiƙa wanda za ta cinye mana lokaci saboda ba mu da lokaci wani yana cewa assalamu alaikum da fatan malam ya wuni lafiya allah ya sa haka amin allah ya ƙara wa rayuwa albarka amin malam tambaya ta ne mutum ne yana azumi sai amai wato ya zo mashi zai amai ya zo mashi makogoronsa sai ya koma bai fita ba shi ne malam ya batun azuminsa shi yana nan ko kuma zai biya azumi abin da yake makogoro ba mallakar harshe ba ne sannan ji wani cewa hmm, abin da yake cikin makogoro ba mallakar harshe ba ne ita kuma shari'a tana magana ne da abin da harshe ya mallaka sannan ya haɗe shi shi ne ya ce abu na amai kuma ba mallakar makogoro ba ne ai ba mallakar harshe ba ne kuma ya ce bai fito ba na haka azuminsa yana nan duk abin da kake da tasarrufi ba ka da tasarrufi a kansa to ba ka da cewa azuminka ya baci abin da ya zo kan harshe wanda yake iya yiwuwa ka tattara shi ka tofar da ka tattara shi ka haɗe to shi ne ka bata azuminka amma wannan na ne na'am to bari mu jira ku dai ku gama na'am a to inda ba ku sani ba kan aiki kamata ku yi abin nan ba so abinda harshe baya mallakarsa ba a muka hukunci da shi an gane wani lokaci sai mutum ya ta kokarin yin kaki ya fita daga ai baka da mulki a kansa sai wannan dan ya ki ya koma cikin ciki baka da cewa azumin ka ya baci wannan shi sannan ya ce mana ina bukatar addu'a masu garkuwa da mutane sun kama min yan uwana sai mu da addu'a Allah ubangiji ya fitar da su wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam Allah ya ƙara wa rayuwa albarka amin ya ji kam iyaye ina barin addu'a wato auren malam da 'yan uwa musulmi Allah ya shirya min 'ya'yana ya dawo da su akan hanyar daidai Allah Ubangiji ya shirya mana 'ya'yanmu duka ya kuma dawo mana da su kan hanyar daidai wadda muna addu'a kowa da kowa sai ci gaba ya ce malam ni ɗan kasuwa ne kuma manomi aƙalla a shekara ina ina noma buhu ɗari biyar ko ɗari hudu wani lokacin ma fiye da haka amma ba na cire zakka sai na kuwa sai saurara aiko amma ba na cire zakka haka kuɗi ma ba na cire musu sai dai yanzu na yi nadama to nan kuma baka baka ce komai ba yanzu da aka ce ba a cire ka kayi magana yanzu kuma ya ce yayi nadama to me ya kamata ka bara ita ce Allah ya shirya yawa yanzu na yi nadama amma yanzu wato na yi yanzu zan ba da ok cewa na yi nadama amma yanzu zan yi da na baya ne ko dai zan yi istighfari ne idan ya so sai na eh, ci gaba da cirewa na ci gaba da cirewa daga yanzu na gode a musulunci ba haka ya ce ba abin ya ce shi ne ya zama wajibi akan wanda ya hana da kukulan ɗan ruwa a wuce hawunan don wulakantawa tare da ya yi itirafi zakka wajiba ce a kan, wannan shi ne abin muke nema yanzu abokan da da kake cirewa baka yarda da zakka wajiba ba ce ita za ki rubutuwa ko idan dama kayan da zakka wajiba ce to yanzu wajibi ne sai ka biya kuma za mu barka da Allah akan wannan amma idan baka yarda da cewa dama can zakka baka yarda wajiba ba ce a nan ne malamai suke da sabani amma duk wanda ya yarda da zakka wajiba ce ki fitarwa saboda rowa kuma dan wulakantar da zakka ko na shekara nawa waje sai ya biya yanzu ka yi nadama wajibin da yake ka da a wajen Allah yanzu ka dawo ka san cewa hakan ne to sai ka biya ubangiji da ka duk dukiyar sai ka mata lissafi na shekarun da baka cire ba da amfanin gonar duka sai ka musu lissafi kuma ka cire ka ba wa mutane wannan shine ka yi nadama kuma ka yarda da wajiba ci ya maka biya wannan shine abin da fatawar su ba da sauran fuka hahu da ahalul ilimi suka tafi mutumin da duk ya yarda da zakka wajiba ce kuma yana da abin da zai cire ya baya to sai ya biya ko kana da magana magana sannan ban wannan kuma bayan ka cire suke suka ce ma'awuju da tauba ita kuma sai ka wajibi ne sai ka tuba ma ubangiji bayan ka cire yanzu abu nawa ake nema abu uku da wanne da wanne ka tafi kan wanda talakawa za su samu kai cewa ba shi muke magana ba ai akwai na farko da muka ambata yawwa ya yarda da cewa zakka wajiba ce a kansa a wancan lokacin in kuma bai yarda ba to shi kenan wata matsala ce ta daban nan kuma sai a dawo a fara tambayar musuluncinsa shine matsalar da za ta biyo baya domin duk musulmi an san ya yarda da wajibi ne mai wanda yake da wadata da gaske in ka ce baka yarda ba to kana tsaye daga cikin wanda ka karya rukunan addini kenan nan kuma wata matsala ce babbar ita ma shi yasa aka yi maka gini akan ka yarda da wajibcin da kan don shi ne maka sauki kuma kai ka san iya yawan kudinka da iya amfani yawan amfanin gonan da kai a shekaru da suka wuce duka yanzu sai ka cire wannan shine yanzu Allah zai karfi nadama ka ya san kayi nadama amma ba wai kawai kai nadama kuma wai kana kai ma cewa bari kai istighfar shi kenan sai a wuce a ba za a yi ba <laughs> za ka biya ne kawai to ni ma bayan da na iya yi saboda dole in kama gaskiya abinda zai taimake ka a wurin Allah ya ba ku kawai ko ta ji wani wani ya ba mu kawai a ina zai sami ka ya ba ka ka rubuto sunanka da adres kenan sai mu karanta masa in ya tashi in zai fitar sai ya bi ka ko san layin da kake <laughs> wannan sharri irin na shaidan kenan yake shiga cikin al'amari wallahi malam shi sa ubangiji ya ce shi shaidan yana umurtanku da ruwa kuma yana umurtanku da alfasha sannan kuma yana umurtanku da talauci duk shaidan yana son sai ka shiga abubuwa guda uku ka yi talauci sa ka alfasha kana jin abun yana maka kirkai kuma yana daga cikin waɗanda suka yi arziki ba a mutu ba ana daga cikin wanda suka yi arziki ba ba a mutu ba da an mutu to abin da za a samu kuma ya fi haka kama tun da ba a mutu ba yanzu aka yi nadama to ka kama hanya amma wallahi ne ina maka kyakkyawan zaton cewa Allah yana nufin ka da rahama ne sai ka daure amma sai ka daure da sauran shekara biyu uku ɗari biyar suna da ɗan yawa ko kowane buhu kowane kowane tarifa akwai buhu goma goma sau nawa kar kuma sa lissafi ya tsori ta mutane da je zai lissafin da kansu to sannan kuma ya ce akwai akwai na kuɗi ba to kaga wata kila anan zai samu wahala wahalar da zai samu shine wata kila a ah, shekarar bara misali nawa ne ya yi lissafi gaba ɗaya wataƙila kuma tun da ba ya gani ya cirewa mai yiwa bai yi lissafin ba nan ma wata matsala ce ta daban amma zai iya iya sawa sauran yadda ne Allah ya biya shi yasa suka ce masa ma tauba tare da wajabcin da ka tuba na'am ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da fatan malam ka waye gari lafiya ah, ban dai gane ba ita malam tambaya na shi ne yaya halaccin kwallo mun gama da wannan mun yi wannan fatawar a fada kafin ta zama halal akwai sharuɗa guda goma sha biyu ne wanda muka ambata saboda haka karka sake tambayar mu kuma akan wannan yawa domin kuna da wata ɗabi'a wai za ku yi ta yi ne har sai lokacin da malamin ya gaji ya dawo ya ce muku to ga abin da zan da son zuciyar ku yake so kamar riga mun yi fatawa ka nemi kasafin kawai ka nema ma a social media don ina jin sun dora na to da ka za ka ji abubuwa goma sha biyu idan bol ta cika su ko kwallo ya cika su shikenan ya cika su ba to ranar ah, tambaya na tambaya ta biyu hoton ba na gane shi ya ce tambayarsa ta biyu shi ne wato kamar mai hukunci ni ne nake rufe ido a cikin sallah saboda in tattala kushu'i yanzu a cikin duk abin da muka faɗa na kushuri akwai rufe ido ya za a fita daga abubuwa talatin da uku da muka kirya ɗauko abin da ba mu yi magana a kansu ba kuma ka cewa idan shi kake yin kawa ma ga yadda shi dan yake wasa da mutane A hasali ina son in gaya muka watakila dan ya gane talatin da muka kirya ka gamsu da su kuma kana son ka yi su kana son ka ɗabbaka kushuri sai ya fito maka kuma ta wata hanya ka rinka rufe idanu saboda annabi kuma wallahi ya yi magana mai tsarki akan wanda yake sallah yana rufe nan kuma so yake kai ka wancan gurin ya ce ko dai na yawa mai mai ashimawi shi ma cewa ya targumidul ainai makruhi ne wasu sun saka shi cikin haram to kaga yanzu kenan kuma ya fitar da kai ya kai ka wani gu kuma malam sai fa ana ta addu'a wa da shaytan din wallahi ko kai ibada sai ka roki Allah idan annabi Ibrahim ya yi ibada amma ya dawo yana roƙon Allah ya karba so rufe idanu a cikin sallah ba daidai bane asali ma daga cikin abin da muka ambata zalla ya ce kallon gurin da za ka yi sujjada yana daga cikin abin da yake jawo maka kushuyi har ma malamai suka sa shi daga cikin manya manya amma baka fahimci wannan ba cewa kallon gurin kuma sai ka rufe idanu kake kallon gurin kuma ka samu kushuri a a malam Allah ka tsare mu wai hakan da nake yi shin ya halatta a bai halatta a sha ruwa lafiya in Allah yadda za mu sha ruwa lafiya amma ka daina ka rufe idanu a cikin sallah Allah ya albarka tambayoyin ku suna ci mana lokaci biyar na a amsa to wannan ya ce shi ma ya ce a sharuwa lafiya? lafiya amma shi abin da yake neman addu'a ya ce malam ina barar addu'a gare ka da ma al'umma baki ɗaya malam ina son aure kuma bani da kudi bani da kudin aure Allah sarki eh amma ina da sana'a ta da nake yi ina baran addu'ar ka. ko addu'anku Allah ya sassauta yadda zan yi aure na gode a sha ruwa lafiya to muna maka addu'a Allah Ubangiji ya baka abin da za ka yi aure eh, Allah ya sassauta kamar yadda ka nema. Wani ya ce assalamu alaikum allah ya ƙara wa malam lafiya mai albarka amin malam ina neman addu'a ne don allah ina fama da cutar kansa a kafa kusan tsawon shekara ko shekaru ka shekaru da allah malam ta yaya ni da addu'a Allah ya min na gode malam a sha ruwa lafiya ubangiji Allah Allah muna roƙonka ya Allah da sunayenka mafiya sarki wannan bawan Allah Allah ka yaye masa wannan Allah ka warkar da shi ya ubangiji ka warkar da shi za mu ci gaba cikin karatunmu ah,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 والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون تبارك وتعالى بان يفضل سفوفينا gabata a cikin suratul mu'minin da tabbacin ba su cewa hakika sun rabauta a gidan aljanna ya siffanta ko ya faɗi sifofinsu cewa suna da kushuri a cikin sallah nan kuma suna bijire ba dukkan wani abun da ba zai yi amfani ba a wannan duniya da kuma lahirarsu shine lagau sannan sai ce su ne waɗanda suke aikatawa a bisa zakkarsu mun yi magana kwarai akan anwa na zakka ko dai ta zama ruwan kuɗi ko kuma ta zamanto na amfanin gona kuma ta zamanto zakar dabbobi wannan duka Allah ya shar'anta su a fitar da zakka saboda talakawa waɗanda suke ba su da ƙarfi ko marasa shi mun ba ku misali da irin kason da ubangiji yake son a bada yana iya fitar da talakawan musulmai daga cikin wahalar da suke ciki mun ba da misalai kafin mu zo kasaftawa sai muka ce to bari mu fito da wasu abubuwa domin ɗan adam ya gane hikimar da Allah ya shar'anta zakar saboda ya kashe talauci shi ko talauci wato wata illa yake da ita don haka duk al'ummar da ta zamanto tana da cikin irin wannan talauci babu shakka tana buƙatar taimako daga ubangiji shi yasa ubangijin ya wajabta ba mawadata da su fitar da wani kaso daga cikin dukiyarsu domin amfanin waɗanda suka zamanto suke cikin wannan talauci mun yi shimfiɗa a kan abubuwa da muka gani na illar talauci mun ga addu'o'i wadda annabi ya ta yi a kan neman tsari da talauci yanzu abu na farko da malamai suka ce talauci yake sabbabawa a cikin rayuwar ɗan adam shi ne malamai suka ce abu na farko kada yi kun insan wato talauci yana sa ɗan adam ya zamanto mai shakku sai ya zamanto ghairal mokin ya za ya zamantowa mai sakakken tunani a cikin rahamar ubangiji talauci yana da wannan matsala har sai mutum ya rinka ganin cewa shi ta wataƙila ma wasansa aka yi yasa suka ce kadiyu kul insan yana sanya wa mutum shakku ghairal mokin mutum ya dawo ba shi da sakankancewa cewa fi rahmatillah a cikin rahmar Allah ma sai ta ganin kamar shi an wuce shi shakki kul insanu fi adalatillah wa hikmati a wani lokaci talauci sai ya rinka saka ka ana shakku a cikin ma'adalcin ubangiji ka rinka shakku a cikin hikimar ubangiji da ya hana ka arziki kawai sai kai ta ganin cewa to inda ya san ka aiki a baka mana ba ya ce ya kusa da zika liban ya sha uba yana shimfi da arziki ga wanda ya ga dama wa ya kadir to kawai sai ka ga shekarun ka jin cewa a baka mana kawai zai na cewa ba a san ka saboda ka sai kai ta ganin Allah da ya tsora maka talauci kamar ma bai yi maka adalci ba kuma kamar babu wata hikima a ciki wanda watakila a halittar da Allah ya yi maka idan ya wadata ka da kuɗi ya san halittar za ta iya karkatar da kai wanda Allah shi yasa ya rike maka arziki ya barka da talauci wannan shi yake sa ka bar masallaci a yi sallar jam'i da kai ka a ganka a wurare daban-daban saboda talaucin yana ɗan seta ka akwai wata hikima a ciki amma mai yiwa da an tara maka kuɗi watakila kana can gidan su yan zagara. kana can wajen can da ake abubuwan da ba su kenan ba amma dai talauci illarsa daga ciki shine wanda muka ambata ya saka ma dan adam shakku a cikin adalcin ma da ubangiji hina yara shaksan minan nas lokacin da talaka yake kallon wani mutum daga cikin mutane kadi a aka an bashi wa a kuma an sake bashi minan mali daga dukiya daga kuma an sake bashi wa huwa shi kuma lam yi uti min zalika shay'an ba a bashi komai ba sai ya rinta tunanin to shi me yi ma Allah ne wannan yana zuwa wa musu ko in lam yakun mu'minan idan mutum ya zama to mu'mini ba sadiqan mai gaskata Allah ba to sai fara tunani a kansa sannan in lam yakun mu'minan in bai zama to mu'mini ba mutayakkinan bi rahmatillah wanda ya sakankance da rahmar ubangiji wa adlihi da adalcinsa wa hikmatihi da kuma hikimarsa wa illa in ba haka ba fa innahu sayashku fi dalil. in ba ya samu waɗannan abubuwa ba yana da yakini da imani da Allah da adalcin ubangiji da hikimarsa dan bai samu wannan ba babu shakka zai dawo yana mai shakku da cikin adalcin ubangiji wanda yake sa ka ga wani saboda bai samu ba har sai ya gaya ma Allah ya tunkuɗa manufar kawo shi duniya ya ce ba ma dan wani abu aka kawo shi duniya ba illa kawai wai ya rako wasu mutane ne akwai masu wannan tunanin ko da ai mukan ai rakiya ne yawai eh, rakiyar duniyar ma rakiyar ce kaga wannan yana da shakku akan al'amarin ubangiji da kuma talauci ne ya jawo masa wannan so saboda a gusar maka da wannan killar shi yasa Allah sai ya wajabta zakka kuma ya halatta sana'o'i domin ka zamanto wanda zai kama wata sana'a don ya fita daga cikin irin wannan ya ce daga ciki kuma har yanzu idan wanda ya samu wannan yana kallon yana da shakku a adalcin ubangiji mala ya to ta zan daka. wannan mutum ya zama zindiki ba shi da imani duk wanda zai yi a wannan shakku akan adalcin ubangiji ai zindiki ne yallahu lam yasabi an yafhama hadhihi al-qadiya domin ba shi da ikon ya fahimci wannan mas'ala din bai yasa ba zai fahimta ba saboda yi wufi fulan wala yi wufi fulan an ba ma wane kuma wane ba a ba shi ba an gane shi yasa ko kuɗi aka baka yanzu ka raba wa mutum goma to in ka sa ba sun ji haushin ka. wani daga cikin su sai ya ji haushin ka. haka ne ko to kaga ashe nan ba laifi ba ne tunda har ubangiji ya raba ya ba ma wani ba ma wani kuma ana jin haushin sa amma al-mu'minu salih yace mu'mini na gaskiya fa innahu ya'lamu ya sani cewa anna Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah sarki ya tabbata gare shi hukumun adlan hukuncin sa adalci ne shi Allah la yazlimu ahadun minan nas shay'a baya zalimtar wani daga cikin mutane na wani abu yu'ti li hikmatin yana bayarwa dan wata hikima wa yamna'u li hikmatin kuma yana hanawa dan wata hikima ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka bai zamanto mai zalunta ba ga yana bayarwa don wata hikima akwai wasu mutane in ba da kuɗi ba ba za su yi ibada ba to su kuma in Allah yana son su da rahama to sai ba su wadata sai ya zama sun rike ibada ko wani shi kuma in ba da talauci ba ba zai bi hanya ba sai ana yi ana gara shi <laughs> sai ana yi ana gara shi ko da haka ga yunwa da talauci bai ci abinci ba to wannan sai ya saka shi ya yi tunani ta kai bari mu je masallaci ya kama hanya ya tafi masallaci a yi sallar jam'i da shi kuma an yi sallar jam'i ma sai ya ce ba zai fita ba bari zai dan karanta alkur'ani ko Allah zai tuno da shi da ana samun irin wannan sai ga kayi limit da bai ubangiji to ashe kenan hana kan da akwai hikima sannan wanda ba mu kuma akwai wata hikima inama kai abin da ake so da wanda aka bamu da wanda aka hana kowanne ya bika lamarinsa zuwa ga Allah abu na biyu daga cikin illar talauci shine khatarun alal akhla. talauci yana zama hatsari a kan ɗabi'un mutum khatarun alal qayyim yana zama hatsari a kan tsayuwar mutum na gari khatarun alal mabari wa sulu yana zamantowa hatsari wato akan asalin yadda ka taso da tsare-tsaren yadda kake rayuwa kuma har yanzu talauci yana iya zamantowa sabilun lil inhiraf yana iya zamantowa hanya ce ta karkacewar ka za ka bar kan hanya kuma sabilun lidiya wani lokaci kuma talauci yana iya zama maka hanya ce ta tozartuwar ka ya ji insan lokacin da mutum ya samu alamul faɗar wato raɗaɗi irin na talauci fa innahu inda zalik lokacin sai ya zamanto a wannan lokacin sai ya zamanto ya kunu musta'idan li fi'li ayyi shay'in sai ka ga mutum a lokacin da ya samu raɗaɗi na talauci a wannan lokacin sai ya zamanto yana shirye da ya aikata irin duk abin da zai aikata haka ne yanzu talauci ya saka wasu sun shiga abin da ba shi kenan ba da wanda suna son ko da tunanin sai sun yi kudin za su dawo su tuba ya daidai ko koko amma talauci yana iya sawa ka canza ɗabi'a kana kallon ga mutumin kirki sai ka baki wata hanya in wani ya baka kuɗi ya ga abin da za ka sai ka je kai duk wannan yana faruwa ina la jidu ta'aman akulu a lokacin da mutum ya zamanto bai samu abincin da zai ci ba wala Jidu libasan yasturuhu bai samu suturar da zai rufe jikinsa ba wala yajidu maskanan ya'awi bihi ko da bai samu ɗaki ba ko gurin kwana da zai koma zuwa gare shi shine yarar auladu ya tazawaruna ju'an amamahu musamman lokacin da yake da 'ya'ya yana kallon suna kewayawa a kansu kuma ga yunwa ta dame su ga bai da gida ga gidan aya ga bai da suturar da zai sa ga ba abincin da zai ci ga ba inda zai samu kuɗi ga kuma yara kewaye da shi suna da yunwa da kuke tsammanin zai faru eh to banda wannan kuma ma yace ya ta'allamuna min al-marad kuma ga zazzabi ya kama shi zai iya faruwa subhanallah to a wannan lokaci ya tamannauna ma ya ajizu an taqdimi lahu yana buri ya gajiya me zai mika mai waɗannan yaran a zazzabi ga halin da yake ciki inda zalik a wannan lokacin fa wato ya kunu musta'iddan da fi'li ayi shay shi ma a lokacin zai zama yana shirye da ya aikata komai musta'iddan li an yaqtul mala yace ma zai iya shiryawa yana shirye sai an ce kashe wani mutum ya samu kuɗi zai iya musta'iddan li an yasrik a wannan lokacin yana shirye da zai iya yin sata kai mala yace a wannan lokacin musta'iddan li an yazni zai iya bashi a shirye yake da izina musta'iddan bi an yajish a wannan lokacin zai iya zamantowa yayi ha'inci musta'iddan bi an yukhadi'a a wannan lokacin zai iya tuwa mayaudari bi an yaf'ala ayyi shay'in zai iya aikata komai kuna ganin zai yi ko wannan matsala ce babba shi ma da ya kawo misali ya ce imra'atun sharifa wata mata mai girman daraja imra'atun Hafifa wata mata kamammiya wanda ba ta son aikata mummunan abu an gane tamna'at min fahisha ta hana kanta daga aikata alfasha wa rafadat taqiyin zina wa ta taqi ta kawar da wannan harkar walakin yace sai dai dafa'at hal hajatu ilaiha daf'an bukata sai ta tunkuna ta zuwa aikata mummunan aiki فاضطرت الى موافقه على ذلك بسبب الفقر هي موافقه بسبب التلوجي تجي عيننا اللي إتابات كله mutanen wanda ya tsira daga cikin ashabul kafi ba haka ya faru da shi ba ai kun ko ba wanda bai san ta ba ya jawo mata talauci so idan Allah ya farlanta zakka dan a wadatu kuma a hana irin waɗannan aibubbuka ai kasa za ta zauna lafiya to hikimar Allah shine ya farlanta zakka don waɗannan abubuwa ko da ba a fitarwa ma'anar zakkar dai akan haka aka gina shi to kuma kun ga yanzu kenan idan ba a fitarwa waɗannan abubuwan da muka ambata za su faru ko ba za su faru ba za su faru ko to kenan suna ma faruwa ya ce ban da wannan wato talauci yakan sa fi daf'in nas ila al-ijra yana tunkuda mutane zuwa ga aikata laifuffuka wa al fawahish zai sa su aikata al-fasha wal mubiqat da abubuwan da suka zamanto nas su halakar da dan adam duk talauci zai iya jawa kai ma dai sai aksaru al jara'im mafi yawan masu laifi a ƙasa mafi yawan masu aikata laifi a ƙasa إنما دفعهم إلى سلوك طريق الجريمة الفقر yace abin da ya aika su suka zamanto sun kama wannan aikin hanyar to talauci ne walau wajadu ma yasuddu hajatahum da sun samu abin da zai biya musu bukatu wa yakfihim kuma zai ishe su a rayuwa la taraku hadha tariq da sun bar wannan hanyar wa la taraku hadha sabil da wannan hanyar ba sun batta to shi yasa ko 'yan siyasa idan suna son su yi mu magudi da duk abin da suke son su yi kuma su sa mutane su biyu su tila to talauci suke dandana musu haka ne ko ba haka ba idan kuka ji yunwa talauci ya dame ku ta ko ina an matsa muku za ku mi kauya azzalumai kenan sai mana ka matsa mutum ka matsa shi ka takura shi ka riƙe masa arzikinsa ka karya masa tattalin arziki ka kunta shi ka kai shi sai matsayin ya mika maka wuya dan dole ai ba zalibin da ya wuce irin ka wannan shi abu na uku talauci yake sakawa mara yace alfakar talauci yughayyiru al yana canza ɗabi'u sai gada mutum mutumin kirki yana maganganu kyawawa yana komai amma da talauci ya rabe shi to zai canza masa tsari يغير السلوك كان النبي صلى الله عليه ya kasance كفنجي يقشر yana yawaitawa min an yastaqi yana neman tsari fa yaqul yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'sami wal maghrib ya Allah ina neman ka tsare ni daga aikata zunubi da al-maghrab al-maghrab shine addai bashi shi ne ce ma nalji'u ilayhi alhajatu wal faqr abinda za ka ga bukata ta taro ta taso maka ta taso maka ga talauci in ba isa ba sai ka je ka ci bashi ba kudin ruwa ne a bashin ba ko kudin wuta ne za ka ci balle na ruwa sai dai ruwan zai kai ka zuwa ga ina zuwa ga wuta to haka lamarin yake talauci ba abin da baya abin shi yasa kake ganin ana ta takura mutane a siyasance ana ta kora musu wasu abubuwa duk don su ba da kai ne a wani abu ne yanzu ga rayuwar kunci ta zo ko ba haka ba hatta manya-manyan da kuke ganin su kamar mawadata don kwaɗayin duniya sun kasa tsayuwa a su su ma bi suke sai ni kauya suke sai taruwa suke suna miƙa kauya. ko ba shi bane ne tsoron talauci tsoron talauci ballanta na kai da ba ka da abinci kamar yadda yanzu malam ya faɗa a baya ga rashin lafiya ga yaranka ga wane ne ga wane ne ga wane ne ba ka da shi wanda ya zo ya maka sai wani ya zo yana ce maka ka karba shi za ka fara faɗa da shi da shi za ka fara faɗa saboda kaga kenan azzalimi ya ci nasara yanzu wanda yake nema ya ana kama ya kasa kake tukunna saboda shi wancan azzalimin da ya cika ka da talauci qala qa'ilun wani mai magana sai ce ma annabi tun da ya je annabi yana ta addu'ar Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'asali wal maghrib sai yake yake ce ma annabi ya rasulullahi ya ce ya banzan Allah ma aksara mamakin yawan yadda kake da wannan addu'a ma sa'idu min al-maghrib yawan abin da kullum kake neman addu'a Allah ya raba ka da talauci da bashi fa qala sai ce masa innar rajula shi mutun idza qarama idan ya ci bashi bashi ya kai masa iya wuya to idza hadasa in bai magana fa kazzaba kariya zai saboda talauci da bashin da ake bin sa wa wa'ada zai yi wa'adi fa aqlafa sai ya saba idza rakibat ad-duyur yace idan fa bashi yayi hauhawa yayi hauhawa a kanka wa tsara mutaliban biha kuma ya kasance yanzu neman ka ake a gaban hukuma da wannan bashin amaman nas ana son a kusanar da kai a gaban mutane likarra ila al zaka buƙaci yin ƙarya dan ka kubuta ko hatta ya bin minhum har sai wato ka samu ka kubuta wa qarra ila an ya'idda fa yaqlib zai buƙaci inda za a ce ya ce a masa wani alkawari kuma zai sake sabawa dan bai da shi mawa'idun alƙaura da yawa hatta ya ruba min ad-da'ibi har ma sai ya fara gudu daga wanda yake da bashi wa kullu zalik duk haka yana faruwa ne bi sababin saboda sababin talauci ko ba shi bane shi ne yake baba ba shi annabi ya ce mai saka fita mai saka mutum ya fita da gidansa da asusu ba ba shi yana sawa ko? mai hana baccin dare ya ce ba shi yana sawa ne kuma ya sa kaka fita da sassafe saboda kana tunanin masu ninka ba shi za su bugo sammako yana faruwa ko talauci abu na hudu yace alfaqur yace shi talauci kazalika khatarun ala alal usar wato hatsari ne akan family idan kana da 'ya'ya da mata kuma talauci ya baibaye ka to wannan talaucin shi karan kansa hatsari ne akan iyalanka ba ma akan ka ba tukunna domin da yawa wasu gidajen sun warka ke saboda talauci Ya'yan gidan sun daina ganin mutuncin uba saboda ne saboda talauci talauci ya sa babansu yana musu magana ba sa jin maganarsa ko ba ya sawa talauci khatarun ala takwiniha yace wannan family talauci yana zamantowa hatsari akan ta zamanto kawwanannar family wato ya zamanto familin da yake ginin ne mai karfi talauci yana wargaza shi ya mai da shi bai da karfi yana faruwa ko wa khatarun ala istimrariha wa baqa'iha shi kuma har yanzu talauci yana saka family gida ne shi da 'ya'ya da komai amma talauci ya shiga gidan to yana sa wannan family ya ci gaba da wato faduwa ba zai je ko ina ba wannan family ba zai ci gaba ba saboda talauci ya mene idan ilimi ake a ci gaba ba zai yi ba idan rashin lafiya ne ake sayan magani dan a sha ba zai iya yi ba idan abinci ake son a mai kyau ba yi da shi ba zai iya yi ba familin ya dauki mai kenan ya dauki matakin faduwa ومن أكبر الموانع التي تمنع من إقامة wa وإنشائه yace yana daga cikin mafi girman abin da yake hana wani famili ya ci gaba ya tsaya da kafafuwansa ya zamanto ya yi insha'in ya'ya na nagartattu yana daga cikin abin da yake sa ba za a samu wannan ba ba na yace alfafa talauci yana daga ciki a ah, to familin da ya tashi babu ilimi babu abinci da kirki babu wani wa kake tsammanin zai yi ma wannan gidan tarbiyya shi yasa za ka ga galibi inda aka samu wasu ta'adararrun mutane to za ka samu ko dai gidan babu abin nan babu babu wata dukiya galibi yanzu waɗanda ake ɗiba su yi duk abin da za su in ka same su za ka ga cewa talauci ya koro su tun daga asali amma wani wanda yake yana da hali yana da kuɗi yana da wani abu to ƴaƴan ma tsoronsa suke siyayya kuma suke haka ne ko ba haka ba kada ka ce mun washe talaka muna faɗan illolin talauci ne kuma abin da ya sa muka kawo maka wannan muna son ka tashi tsaye ne kamar yadda na gaya muku jiya yadda na gaya muku jiya dole ku tashi tsaye da yin sana'o'i da dukkan abin da zai kare ka daga wannan ta domin shi alfaqaru huwan ha'ilul akbar shi ne abin da ya fi mafi girman abin da ya tsare baina shababi wa baina zawaj abin da ya tsare tsakanin matasa da yin aure talauci shi ne ya zamanto babbar katangar da ya hana su isa gidan aure shi ne ko ba shi ba shi ne ko ma'agala'il ma'o yadda tare da sadaki mai tsada wartifa'in nafaqat da kuma tashin kayan abinci sun yi tsada wata kalifat da kuma abin da ya shafi ta kalifi shi ne jinyar kanka da kanka waɗannan sun taimaka wajen mai tashin gwauron abin nan sadaki da yayi da tashin gwauron zabi wanda farashin abubuwan abinci suka tayar da kuma wasu takalimat irin karatu irin sabon magani irin jinyar kanka wannan yace tsara kafiru minhu ya mayar da matasa da yawa daga cikin matasa ya ajizu na alizawaji sun kasa yin aure ya yi daidai ko bai daidai ba ya yi ba ko ai zahiri ne ko kai musu wannan abun haka yake wala ta takawwanu bidalika al-usr saboda haka kenan wannan gidan da ya samu wannan matsalar to ba za ka same shi ya gina family ka karfa ba ba zai gina wa idza takawwanat al-usra wato idan family ya zama to mai karfi yana da tattalin arziki ko kana al-faqru aidan muhaddidan bi ba'iha idan famili ya kasance bai da yadda zai yi to talauci yana masa barazana na warkacewar wannan family kuma haka ne malaci fa mu'zamul al usariya galibin matsaloli na family allati tujad wadda ake samu sababu a mufarinta ko sababinta wa ban sha'uha wato da kuma ci gabanta akan arba yahudu fi kasirin min al-ahwali ila al-faqr mafi rinjaye abin yake jawo waɗannan abubuwa talauci almar'a ya ce mace a ajaza zawjuha anin nafaka idan mijin ya kasa ciyar da ita saboda talauci man gane a lahal haq kuma akanta akwai haƙƙi abinda da ya kamata shi ne za ta yi bi an taliba bi firaki ko za ta nemi rabuwa da shi ne ya kasa haka ne ko ba haka ba duk wanda da kirka ne an yi auren ta yanzu ya kasa ciyar da ita idan ta zo ba abinci ya za a yi daga ƙarshe kai da kanka za ka ce to in ba za ka iya ba ka sake haka ne ko ba haka ba bi an tutaliba bi ha da kanta za ka nemi sakinta wa in kana ghairu karihatin lahu ko da kuwa wannan kololuwar mijin da ta aura ba wai kyauta take ba amma tun da babu abinci ba za ta iya zama ba ko kuna ganin za ta zauna ba ba ta son sa bane tana son sa lakin turidu nafaqatuha kawai tana son a ciyar da ita turidu ta'ama ta'amaha tana son abincinta wa kiswatuha tana son sutura to ba kudin talauci ya shiga me za a yi saboda ga kana ji tana ji tana son ka kana son ka amma talauci ya sa kawai tana neman yanzu a sake ka bayan da ka iya sai dai gaba da suka da ta kuka eh, wallahi wallahi yanzu ta kira zaki zaki da biki bar to ya za Allah ya shirye mu eh wallahi matasa ina jan hankalin da gaske a sake tunani amma banza ana ku bane na biyar alfaquru talauci dafa'a ba'd al-aba'i talauci ya tunkuka sashin wasu iyaye ila an ya a qutulu auladahum su kashe ayansu Wula talauci ya sa yanzu ta za a zo anan ba muka sa a rediyo ba, a rediyo malam mace ta buga muna program live ta ce ta samu ciki mijinta ya ce ya gaya mata kada ta kuskura ta yi ciki da yake tsoro yana tsoron haihuwa to yana neman wani ya hukunci na ce to ba za mu faɗi hukunci ba amma za mu baki wata kalma yadda ya ce kada ki kuskura ki ciki da sai ki ce masa kada ya kuskure ya yi jima'i aljaza'u min jinsil amal sakamako ai daga nau'in aiki ne kar ka yadda wallahi kai jima'i domin jima'i sabab ne na samun ciki kaga ma ashe matsalar daga gunka ne kenan ko wani ya fara maka tunanin to shi yanzu albashin shi kaza to kuma yana da ya biyu ko uku to ya za a yi dauki nauyin kaga duk matsalar zai ta menene ta talauci ce ya su bin um domin su samu su ta yi su kashe ƴaƴan hatta la ya tahammalu a aba'ahum dan har a kai matsayin da ba za su dauki wato wahalhalun da suke kai wala na nafaqatuhum ba za su dauki nauyin cikin da su ala zalika ahlul jahiliya yace mutanen jahiliya sun aikata haka ko wa khatabahum Allah sai Allah yayi magana da su wa atabahum ya aibanta su akan wannan yace wala taqtulu auladakum bil jumla kada ku kashe yayanku dan talauci nanu narzuqukum wa iyaku mu muke azurta ku har da su walakin ina ya tsafu yaqin amma fa lokacin da yaqini ya rauni yaqini ya zama yayi rauni wa ya tsafu iman sannan imani ya rauni wa yazdadu al-faqr sannan talauci ya karu إن yalja'u al-insanu ila an أن hadha bi بأولاده Lokacin da imani babu. ya rauni yaƙini ya yi rauni sannan kuma talaucinsa yana ta ƙaruwa babu shakka in babu imani babu yakini da talauci yana ƙaruwa to tunaninsa zai koma zuwa ga aikata kashe 'ya'yan wafi zamanina habihi ce a wannan zamanin namu da muke ciki irin wannan wafi ayyamina habihi a cikin kwanakinmu nan da muke bal wafi biladina a cikin garin mu ma hina ma'u amman da aulada muna jin waɗanda suke kashe ƴaƴansu wa amman yatakhallasu minhum da kuma waɗanda suke wofantuwa daga barin ƴaƴa la yastati'u an na lahum haja sai da ikon ya cika musu bukatun to shi yasa ranar baya na ga kamar wani malami yayi magana cewa in ka san ba za ka iya rike abokan ka haife su nan ma aka yi ta masa surutu hankali ai wani abu ne ba ka da kudin rike mata biyu sannan da ka samu ko wani ya cire zakka ya baka dubu ɗari biyu sai kuma ka dubi wata bazawara kuma waɗancan ɗin ma da kake rike da su idan aya kake ana samu ko to yanzu kai ai wato in ta kasal mawazi ne kwanan awu ya yi ƙasa an gane ma'ana saman ya koma ƙasa sannan kasan kuma ya dawo sama madadin hankali ya hango maka wani abu ai hankali wani abu ne ya kamata ka auna kuma abun mamaki ma sai ga kai ba sabuwar balaga ba wale ya ce ka bukatu zuwa ga mace amma kowace ka gani kyakkyal kana so a hawa mana ka zai yi ba ka yi haƙuri na shida alfaƙuru khatarun alal mujtama hatsari wato talauci hatsari ne akan al'umma kun gane hatsari ne akan al'umma idan al'umma talaucin ta yawa waɗanda suke da talauci su suka fi yawa a cikin al'umma ba wadatattu to hatsari ne akan wannan al'ummar abu na farko da zai fara yi mata shine yuhaddidul istiqrar za ka ga talaucin yana barazana akan zaman lafiyar wannan al'ummar zaman lafiyar ta ma ba za ta samu ba yuhaddidu amnahu kuma za ka ga cewa security na ta yana rawa yana barazana talauci yana barazana akan wannan yuhaddidu ku, kuma za ka ga talauci yana barazana akan haɗin kan wannan al'umma an gane wa ku kai ci gaban ta ma gaba ɗaya talauci ya saka mata ya zama to barazana wannan ka ai kamar muna ciki ne yanzu ko idan na shi alfakuru, idan talauci ya watsu ya bayyana min killatil mawari saboda ƙarancin abin da yake shigo ma al'umma ba su da shi ba su da kuɗin shiga al'umma ba su da kudin shiga wa kasratin nas sannan kuma mutane suna yawa ga haihuwa kana ta haihuwa ga kuma babu kuɗin shiga ba inda suke shigowa to shikenan tabbatuwar mu akan zaman lafiya zai wahala jama'a kun gane wannan magana sannan aminci da security zai yi wahala a cikin wannan al'umma وقد يصدر الفقير عند ذلك كسائر الناس a wannan lokaci hanya matalauci zai iya haƙuri kamar yadda sauran masu shi suke haƙuri su yi shiru shi hanya zai iya yin shiru lakin idan nasha al-faqru idan talauci ya faru ya wasu bin su'in saboda mummunancinsa, to shi kenan tawziqu sarwa zai tayar da zanga zanga ne kawai zai sa kowa ya ɗauki makami wa zulmin nasi ba ba'dhum ala ba'd idan sashin mutane waɗanda suke da shi suka zamanto zaluntar mutane suke da zalunci haka suke yi wa tasallutihim ala amwali sannan kuma ku samu wasu shugabanni su yi musallada su yi kwawa su yi ƙahar su rinjayi kowa akan dukiyar mutane wa hukuki ba kuma ba sa bada haƙƙi na sashin mutane ba inda zalika a wannan lokacin fa matalauci la yasdurul faqir matalauci ba zai hakuri ba Su yanzu ya gane zaluntar sa ake haka ne wala ya tahammalu misal hadha hal ba zai iya hauka irin wannan halin ba to daga nan za a fara fito da makamai subhanallah kuma wannan shine halin da ake ciki a yanzu gila kai baka taba zama kana tunanin talauci yana da wannan illolin ba talauci shi shi yasa Allah ya shar'anta zakka dan a kasabun samun wadata hina yujadu fil nas yace a lokacin kuma irin wannan halin za ka samu wasu mutane a cikin mutane man ya'ishu fi taraf Sabon yana rayuwa a cikin almubazzaranci da dukiyar kuma mutane wa yujadu man ya'ishu fi ni'am wafira ka samu wani yana rayuwa cikin wata ni'ima cikakkiya hina yujad a wannan lokacin kuma zaka iya samu man ya mutu min al wanda zai mutu saboda yunwa ana yi ko wa yujadu man ya mutu min ad-dawa zaka samu kuma a lokacin wani zai mutu saboda ba magani da zai shayar hina izin a wannan lokacin da kuma za ka samu yujad man huwa a'la darajatis sab'a yana kan koro ruwa ta wadata amma baya cire zakka baya kuma taimakon kowa wa yujad man huwa adna darajatish shaqa kuma a lokacin za ka samu wani wanda shi kuma tabewarsa ta kai iyaka zai dau makami ya yi wanda zai yaka a lokacin wala la tas'al an hal misl al-mujtama' irin wannan al'umma kar ma ka tambayi halin ta kawai ta shiga garabi jama'a an shiga ko ba a shiga ba an shiga yanzu duk waɗannan abubuwan da muka kirga haka ake tafiya a kan talauci malam na kana da magana? Kai magana kan. da jama'a wani lokaci ya kare amma ba mu gama ba na mun yi tsammanin za mu kare sai mu fitar da fawa'id na zakar amma ko ba a je ko ina ba ai mutane sun fahimci hikimar ma da Allah ya shar'anta zakka kenan dan ya kashe wa mutane waɗannan problem yanzu tunda ba a yi da dukiyar ƙasa da masu ita kowa ya rike to kun ga kuwa sai mun ga yadda za a yi kenan a ci saboda Allah zai kawo yadda ba za ka ci din ba ba za ka ji daɗin kuɗin ba yanzu abin da ake ciki kenan shi yasa da mawadata kuɗin da suka dankara za su ma buɗe wasu ƴan kamfanoni a rinka ragewa ko sannan kuma ka fitar in kana da biliyan ɗaya ka fitar da miliyan ashirin da biyar raba dubu ɗari biyu da hamsin to ka fitar da wasu mutum ɗari daga cikin wannan talaucin kuma duk mai hankali kana matashi ba ka da mata inda kana da hankali aka ba ka dubu ɗari biyu da ai ba waya za ka je ka siya ba sai in kai mahaukaci ne wala sai dai in kai mahaukaci ne ai kamata yayi ka san yadda za a yi kan shawarar wannan kudin su ƙara ci gaba to wani lokacin sai ga wanda ya haife kama bai da hankali don shi ma ya zama dubu ɗari biyu da hamsin ɗin zai yi uwar ka kishiya ne ah, ba haka ba ne matsala kenan na so ke gobe ma ƙari samana da irin maganganun su abuzar ne. eh na wani dan uwa ya ba da alƙur'anai guda biyu na neman addu'a Allah Ubangiji ya biya da lada eh, za mu tashi a nan muna dai faɗin waɗannan abubuwa ba wai dan a tashi a mana su ba musamman ni matasa ina gaya muku ne saboda kowa ya tashi ya tsaya da kansa ina faɗin waɗannan abubuwa so ba zan je na bincike in zo in gaya maka ta girgiza kai ba za ka yi aiki yi kokari ka fitar da kanka ina gaya maka an riga an bani lokaci cewa zan mutu ina gaya maka yawa saboda shekaru ja suke don haka kai da yanzu ya rage maka ka yi kokari ka saita rayuwarka a kai amma kana ɗan shekara ashirin da biyar har yanzu roko kake kana yawo baka san ina ka sa gaba ba sai akwai matsala ko kuna ganin ba matsala saboda haka matasa dole ku tashi wannan shine gaskiyar magana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 ubangiji kai mana maganin waɗanda duk ba sa son shirya suna tada hankali suna satar mutane Allah kai maganin su ya Allah ubangiji muna roƙon ka kawo zaman lafiya abin da yake faruwa a gabar ta tsakiya muna roƙon Allah kada ka ba ma Isra'ila da Amurka na fara Allah kada ka ba su nasara ya Allah ubangiji ka rusa su ya Allah Allah ka rusa su ya Allah zalumai da suke cutar mu a kasa su ma in ba za su shirya ba Allah ka rusa su waɗanda suke son sai sun ga bayan arewa ubangiji ka ga bayan su ya Allah ka ga bayan su ya Allah ubangiji muna roƙon ka ga bayan su ya Allah ya Allah ka sa su cikin jibi-jibi su rasa cin da su ya Allah ubangiji ka tsare mu daga makircin su daga sharrin su daga fitinar su ya Allah Allah ka ce mu ya Allah